shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hukun wanda ya zo daidai da biyu da watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyu gashi Allah ya ta ya sake haɗa mu a wannan masallaci na masjidu Abdullahi bin Abbas domin ci gaba da karatu littafin mu mu wasu malikin idan ba a manta ba muna cikin kitabi na biyu kitabul fahara babu tsahara muna cikin babi na uku babu tsahuri min wazuri min wuri wannan shi ne babi na uku babu tsahara muka ce na farko babin farko ya yi muna magana game da yadda ake arwalla ma'ana siffar arwalla aikace daga manzo sallallahu alaihi wasallam babi na biyu muna bayanin abubuwan da ka sa a yi a walla ko abubuwan da ke warware a walla daga cikinsu akwai bacci mai nauyi wannan yana warware alwala da kuma hadasi wanda fito daga zakari ko kuma ga tsubura wannan wannan babu da muka yi na uku yau wanda za mu tashi kai ne babu tsaburi da wudu babu da lil wudu yi ruwa ne ake arwala da su yanka ce a tsaburu aka samu tsabun saha ana nufin ruwa mai tsarki da an ka samu da'un zamma kuwa ana nufin shi tsarkin karan kai ne lakin la yaqbalu Allahu salatar bi ghayri tuhur tsarkin kai amma ka ce a a ruwan masu tsarki masu A yi matsagur malamai suna cewa ita ce wadda ta haɗa sifa biyu ne ruwa shi ne ɗahirun mutsahirun shi karan kai ne mai tsarki na sannan kuma yana iya tsarkakawa akwai abin da tsahirun amma gairun tsahirin sannan akwai abin da tsahirun tsagorun tsahirun tsahirun wanda haɗa sifa biyu shi aka ce ma tsahirun kuma tsahirun sai a ce mai tsagorun shi hadisin zan fara kere hadisin da aka fi sani hadisin abdullahi al muduri abdullahi al shi ne wannan tambaya ga manzon sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mashahuri shahararre sananne imamu malik arba'a sun ruwaito shi abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu da duka sun ruwaito shi da ibnu abi shayba ya ruwaito shi da dai sauran su imamu ba bukhari da muslim ya ba su fi da hadisin ba kuma dai hadisin na ingantacce malam na ce muna haddathani yahya an malikin عن صفوان بن عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفلا توضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطهور ماء الحل ميتكم. أنا حديث أن تنبي إمام البخاري للترمذي يتشي لا تنبي إمام البخاري حديث صفوان بن سليم دجا سعيد بن سلمة دجا مغيرة دجا أبو هريرة na cewa annabi ya ce huwa tsaruru ma'uhu al'illu mai ta tatuhu ya hadisa ya ce قال البخاري هو حديث حسن صحيح haka imamu turmizi hito cikin ilan nashi bukhari ya inganta shi ya yake hadisin hasanun sahih kamar da muka saba ya yahya ya rawaito daga imam malik safwan ibn sulaym sai qale min sadisa sa'id ibn salama shi ma sai qale a min ali bani basra min ali bani azraq yana cikin ɗan gidan bani azraq ƙabila ce daga cikin kabilolin madina babbar kabila an al-mughira daga mughira ibn abi burda shi mughira din ibn abi burda wa huwa min bani abdiddar in ka ji ce yana cikin bani abdiddar na abdiddar din nan abdiddar wannan dan kusayyuna sayyuwan ce inda kuka jera مع الزوية فلسل النبي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصي shi kusayi din ya yi wasu mutane guda hudu gaska daga cikin gaskan manyan-manyan ƙurashawa akwai abdumanatin wanda cikin zuriya ta yi annabi sallallahu alaihi ya fito akwai abdushamsin wanda cikin zuriya ta yi usman bin affan ya fito akwai abdul uzza wanda cikin zuriya sai rumar da fito akwai abdul dai gashi nan ana son a nuna fa cewa wannan fa ba kan wallah sata ba ina cikin na kusa kusa wajen gini dangantaka wajen kakanni da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai waɗanda guda hudu da shi yayi abdul manatin abdul shamsi abdul jari abdul huzza na. to shi wannan أنه سمع أبا هريرة babban tabi na ce na ji abu hurairah radiyallahu anhu ya kuli yana cewa ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin shi aka ce abdullahi al-muduniji al-arashi shi yasa suka ce ma wannan abdullahi al al wannan a shi wani abdullahi muduleji a ke shi mai sana'ar ciki hanyar tsawon ruwa a je a sauka da kaya tafiya mai nisa kwana biyu kwana uku a je a dawo wannan ita ce sana'ar shi yasa ya tambayi manzo sallallahu alaihi game da al'amarin da ke gittawa da shi na matsalolin tafiya ga abin da yake yace ni ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu yake ya Allah inna narkabul bahr mu muna hawan gurbi al-bahr na gurbi kenan muna shiga gundi wa na hamilu ma'anar kalilan nan ɗan ruwa ɗan kaɗan muka rikawa don sha muna rika ruwan sha ɗan kaɗan don sha in ta wabba na biyi a fishla an waɗannan wanda muka ɗauka mai sha in mu ɗin sha in muka ce mu yi walla da su ba mu da na sha sai kishiwa ta kishi. ne ba mu da na sha tambaya ya rasu afa na tawar bin za mu walla da shi ruwan gundin fa in tawadda'ana bihi wanda muka ɗauka. haba na tawadda'u bihi shi gulbi ina gani za mu aula da ruwan gulbi kalimar bahar abin da ya samu kai tambaya saboda bahar za a ce masa bahar sai yana da zarfi gishiri ke yana da ruwan gizi ya canza launi ko ya canza ɗanɗano shine bahar dama akwai nahau akwai bahar nahau da haba ba shine ruwa na gulbi ko ko ruwa na koramar aka cewa karau karau masu dadation amma ka ce ah, shine ruwan zarfi masu zarfi to ashe yan ruwa suna da zarfi ko sun canza kala ko sun canza dandano da sauransu suna arwalla ko ba su arwalla to shi ne aka tambaya afa na tawadda'u bi sannan kuma gulbi an san komai na iya mutuwa ciki ga mushe ciki ga komi ya kwaso duk abin da ka san na kazanta akwai da a cikin gulbi amma suna wanki ya na, muna iya abala da ruwan gulbi sai mun sallar ya ba shi amsar da malaman balaga ka ce ma a isabatul hakim idan ni idan mu baka amsa Allah kuma ya baka amsar ka amma yana yiwa amsa ta haifar da wani abu ko kuma a cikin yan abin da ya kamata ka tambaya ba ka tambaya ba sai ya amsa ce sun bayi ma da shi annabi ya ce huwa tsaruru ma'u kai su ruwan gulbi tsakakakuna ai shi huwa tsahuru ma'u ai tsarkakakkin ruwa ga ila fahimta masu yarafi suna cewa huwa shi a da a tsahuru a suna ce mai a habarina sai suka ce ba'u fa'ilin tsahuru na a ɗayan ne a ɗayan ko ku su ce ni ko su ce huwa habarina الطهور مبتدا تنسى خبر مقدم الطهور مبتدا مؤخر تنسى fa'ilun فاعل سد مسد الخبر ولا كل هذا في علاجي ديوا game da shi abin da muke magana dai huwa tahuru ma'u kuma sallah sun yi kasu hasru da kasur ai shi tsarkakakkun ruwa ga suka ce ya gabatar da huwa ya samu alif wa ya samu kalimar tahuru alif da lam ya kai tadda irin waɗannan ɗi'ar da wannan hukunci ma'ana ruwan da zantsinsu ko launinsu ko ɗanɗanonsu na halitta ne kamar irin ruwan gudu ba irin da zantsinsu ko kalarsu ko wani abu ba a shi aka yi ba sai aka ce mai kasuwar sufati alin sufi an gane wa goro ma'au ai shi tsallakakakku ruwa ga sunan sallah sai sun waye mai da wani hukuncin da ya kamata ya tambaya bai tambaya ba Shi ne alhillu mai tafi eh ya kamata ya tambaya don zai gamu da shi muddin yana shiga ruwa yau da gobe zai gamu da wannan zai buƙaci nama zai buƙaci kifi zai buƙaci wasu abubuwa ya ɗauka ya ci saboda manzana sai sun hame da alhillu mai tsaro tabba ce da san mutu shi gulbin tabba ce da san mutu halarci a kula mai tsaro suka ce ni idafatu sababiya ce idafa sababiyya idafatin milkiya la idafatu sababiya abin mai tatu abin da ya mutu ba abin da kake abin da ya mutu cikin ruwa ba haka ba abin ruwa wanda ruwa na da ya mutu ina fahimci hukunci ba abin da ya mutu cikin ruwa ba dabban ruwa da can mutu in asalan ko duk in ke ka ko akwai da kasu mata fada gulbi ta mutu mushi saboda ka ba abin da ya mutu ruwa ba abin ruwan da ya mutu ila an fahimta sai suka ce idafan ma sai an fassara ta ehe idafa zarfiya idafa milkiya idafa furukiya ba idafa sababiya wa kiriya ba ba abin akuwa ya aka yi daidai da ya faɗa cikin mutu ba dama ɗarwan yake na amazauni zarfiya ɗan yake zaune shi ne gani alhillu mai kasu a wannan manu sallah sallam na'am na'am me kana da eh kamar ce ce ko ce bari mu sauka insha Allah bari da mai Kana da kuma tarbiyyi na yake a ah, wannan ya nuna cewa ruwan gulbi dai Alkakakku na ana amfani shi shi komi ka gani yi haka an fato da kodinka sai ka ga mushi ya biyo dakata ya wuce yana wucewa ɗi ba kila gani eh, ne shi sai ka yaro naka shi kenan ka tashi ba magana. alhillu mai tatu dukkanin dabbar ruwa eh, dukkanin dabbar ruwa ittifaqan ga mazahibu nawa mazahibu talata da Abu Hanifa Imam Shafi Imam Ahmad sun ta dukkan cewa kullu mai tatin kali in dai dabbar ruwa ce to shike amma Imam Malik an ka tambaye shi sai ce to Allah da ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu ولحم الخنزير الخنزير يتيكو ياتي نورا كونا تدو ياتي ألدي كونا وكونا تدو ألدينا ذاك بقى ألدي ولو كان خنزير الماء كلا فهمت yace duk abin da nafsi yanzu yace haram na ya bashi suna in dai suna ne an ka faɗi to bai shiga karkashin nan ba kenan in akwai aladen ruwa da karen ruwa da tatsuniyar da suka yi don tasuniya ta rabi mutum rabi kifi ko ehem sai akwai da ruwa an mutu ke na suna mutum na ko suka ce ba a ci a fatawa ke kila an fahimta amma sauran uku suka fi kan cewa kai duk dai abin da na ruwa na ba na tudu ba abin da muka nema dai kuwa tsaruru ma'u ina mun gane mu da muka ambata hiki na ingantacce muna disha da hukunci hukunci da yawa da Allah za mu komo gare su a wasu babubuka da za su gabato can gaba abu na gaba yanzu mun gane ne ruwa waɗanda da wannan aka ɗauki cewa tun da malam guda ya kawo amma da duk ruwa wanda su ba canza daga halittar su ba ruwan gurbi ko ruwan sama ko ruwan girgiri ko ruwan ƙorama ko ruwan ibiya in dai ba su canza daga halittar da Allah ya mutu ba mun gane wannan da sannan sai abu da biyu shine wani abu ya shiga ruwa mai ɓata ruwa to suna ɓaci ko ba su ɓaci yanzu za a yi tafsiri abin da ka shiga cikin ruwa akwai abin da ka ɓata su akwai mai bai bata su daga cikin abin da bai ɓata su ga hadisi wa haddathani an malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an humaydah bint hubaydah hubaydah ibn harwa. عن خالتها أفشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أباها أن أبا قتادة دخل عليها فاستشربت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبي ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات والحديث ما حديثنا صحيح لغيري حسن لذاته ومن صحيح لغيري ghairi saboda abu da بعد حديثنا a ciki حديثنا wanda yake مالك daga isi haka, dan abdullahi dan abu farha wannan mun bada labarin muka ce mun san abu talha mijin ɗin musulmi wanda ya aure aka yi mai sadaki da shiga musulunci ko abu talha mun san wani mun san shi wannan na wanda ya kwanta da mata ce bayan tsani ya rasu alhali ba ta faɗa mai ba ko ba haka ba har daga baya ta faɗa mai ya nuna damuwa da hasala ko ƙarshe sai kai tambayi mun sallah sallah ya labarta mun sallah sallah mun sallah sai ce Allah ka sanya muku albarka a daren ku ko to sai an kai shi Abdullahi wannan da mun kace Abdullahi ibn Abi Talha kila gani wannan Abdullahi din nan shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a Allah ka sa musu albarka sai an kai shi wannan Abdullahi ina fata mun gane yace wani mai bada labarin Abdullahi din nan yana cewa ko na ga Allah ku ya sa masa albarka sun sai da ya hita guda bakwai dukansu maharbata ƙur'ani kuma dukansu shahada suka yi abana shi albarka gare su ko a kudi ba misali ehem abdullahi ibn abi talha shi abdullahi ibn abi talha din nan shi ya hita istihaqa yau namu mai Malamin imam malik malami imam malik wannan sai kale mun san shi mai magana da shi yana cikin arabiya ko ta ba ta rasul arabiya to shi yadda ya karbo gawa an humaidata humaida ce ko bintu ubaidatin ibn farwa nan a yana cikin da yake ba a mudakkirar da muka yi Allah za ku san ga wannan a yahya ibn yahya al-laiti shi al-malik imam malik kamar da muka faɗa ba shi ɗaya wato muwatta da imam malik ba ko mun jero almajiran imam malik waɗanda suka wato muwatta da imam malik rahimahullahu ta'ala sun suna da yawa amma ina da mun ba da sha uku ko sha biyar daga cikin su mun san ruwaya ya haya ita ce tsawon zu ta shahara kware-kware musamman nan west africa ko saboda haka an karbi kuma kanta da darasa da ta haƙiƙi da bincike da ziyar diddaki mun san ba wannan kan ziyar diddaki kamar malaman hadisi sun biya haya ne ya haya sun bi diddaki suna kwamfiyarin sauran hadisai ne da sauran ɗalibai imamu malikin sun kama ya yi kurakurai abinda aka ce ma wahani shi an gane wahani wahani kowa na wahani in ba mu sallah sallan ba zai yi ta kan faɗi magana bakin kai kuce in kana magana kuma in ka faɗi ka tafi in ba wani ya ce ma akwai gawa ka sanin ma ka faɗi kamar yadda wannan na faruwa ga biyu kana iya rubuta abu ka san abu wani sani ka rubuta baka koyi muraja'a ba kuma abin ya tafi kuma ya tafi ku a tambihi an kai ma ba ba a koma dawo ina an gane wannan sun kama ya haya bin ya kaya da da kure wahami saba'in da uku cikin wasa malik saba'in ba ya hasu da yawa ba su da yawa ba su ba su da yawa a jin so ba su da yawa in ma mun kaɗan hidda kurakuran sai a ga kalil jistar kila an gane kuma kurakurai na waɗanda za mu fara da su yanzu ko ba haka ba kuma mu yi insa in ba irin su da Allah ya kore musu abin ba in kai irin kana irin wannan littafi littafi ka hada shi kai karatu ne a ta ka zo ka rubuta shi garin ku a in ba dubai bai za a samu ina ina ganin kowane hadisi ta sai an kama ka da kuri ko a da hadin an zan ba ku bai fahimta matsalar hadisi sai an ci an ba shi har sanadi harkar sanadi sai ka sha wahala game da harkar sanadi to haka sun mutum ya zo ya wannan wani shikenan ba abin wani abu na ba abin da an bata mana haka muhara kida wannan hadisa cikin inda kan yi wahani biyu na daya ga sunan ita humaida sunan humaida dinnan humaida to ni karanta shi ne sunanta amma ya haya ne ya haya laifi hamida ya karanta ta hamida kina gani yawa ha fataha yawa mu kasara kuma duk inda ta hito cikin muwaffa da kaka ta karanta ta suka cewa hada wa hamu ne ya hayar ne ya hayar ne yake kuma duk sun almajar imama shi daga cewa haka kila an fahimci wannan sai ka rike wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske don ka sani ina ganin kila ma ban sani ba akwai nuska da sassa hamida a nan ko duk kuma mai dani to alhamdulillah kila ayi ittifaqi kan haka duk kuma mai dani sai ke to wannan wahamin ɗaya nan wahanin hayya waje cikin su da hayya waje ya ce mata humaida ko hamida bintu Ubayda ta farwa sunan babanta da sunan kakanta shi an ka samu kuri da ubaida ta ba Ubayda ta yake akwai shi wannan ba babu shi an ba shi ne ba ubaidu a suna ne an gane ba ubaidu a suna ne sunan babansa rifa'at sunan kakansa rafi'u saboda haka wada malama hadisi sun kasanta suka rubuta suka hardace ta umayyatu binti ubaydin ibn shu'ayb ibn rifa'ata shi rifa'ata ibn rafi'u Ina mu kiyaye wannan umayda binti ubaydin ibn rifa'ata ibn rafi'u mun gane wannan la'alla za ka samu hadisin ya maimaito a cikin wani tafi ta ce daga umaida bin kirafi'in haka suka ce ba ke umaida bin kirafi'in ɗaya wa sheka malaman hadisi ko malaman tarihi suna da yawa suna cikin jazi a kira mutum da sunan kakanai ko ba haka ba in dai ka samu umaida bin kirafi'in ko umaida bin kirafi'in ko humaidata binti ubayd ibn rafi' a ce rifa'ata ibn rafi' ba duk da ita ta tana ba malamai ko ɗaliban karatu wahala amma mu kiyaye sunan ta cikakke humaida binti ubayd ibn rifa'ata ibn rafi' mun kiyaye wannan ko wannan ya alaka ta ita haka ibn abdullah ibn abi talha ma ta ce ba ta da alaka da mata shi a shiga kana karatu da matarka ko haka ba in karatu ko ba haka ba ka kai ɗauko ka ka ko ba haka ba kuma a faɗa ba ka wannan samu zama ne zama da sahabban manzo matan sahabbai yana da san da shi ma bai da yau ga yake yawaito ko ba haka ba eh wani malami ka muna inda shi na cewa bai faɗin sunan mata ke kowa ya jiya cewa zai a nimra a ti sai ya wuce sarabul halin ita wannan ɗan kalatina ta tafi da ka'in kala ko ya kuwa ko kauna kuwa wace ce kafshata binti a jirgin malik suna kala inda kafsha mun san babanta ne wa mu maliki wani can da bai zama zuwa yakin tabuka ba ko ba wa ala salatatin ladina kullum. mun ji labarin wannan ya kai ta wa kana to ita kamta din ga yakka abun malik din hatta ibnu abi qatada ita aure da sun abu qatada abu qatada shi mun san sahabi an alfari mun san sahabi na ko to kana ta ka aure ni sunan ta ne abdullahi ibnu abi qatada sunan ta ne shi ma yana cikin a ah, tabi'i na manya manya to yace annaha ta kafsha din a khabarata ta ba kuma da labari anna abaka tada uban mijinta abu katada kala ala ya shigo wajen uban mijinta idan suna aure da dan abu katada ba to yau abu katada uban babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko abu katada mun san shi da a cikin manyan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kala ala ya shigo inda take ehem Ka zuba masa فأخذ هو تزبع مثل روان أروانا فمعنى صبع تزبع مثل وضوءا بفتح الواو روان أروانا Kana zuba masa da farciya ya girke zai tsara a wallafa ta a tsirratu sai wata karamin ta ta sheko ta zo ita sharaba min dun ta sha daga ruwan ta ruwan ta asgala har ina sai shi abu kata da kai ne sai karka ta mata farciya dan dan dan dan mata ya ta mata a ta shariba tana laga laga laga har ta sha ta koshi kanar kafshatu sai ita yan eh, mata ne ita ka ce muna ta ce fahami a zuwa ne sai ina duri ne dinin mamaki yanzu ya za a ce wa muharrallah ka ba kyan wa mutta ta sha ta kasa ma ruwa فقال ديال مراد تنا كلون تنا ما ما جيتش مت أتعجبين na ابنة أخي diyar yar uwa ne kina mamaki ne kalimar ibnat akhi ba su da alaka ba dan uwa ne yayin da ba da alaka in ji malaman ilmu rijal sun ka ce abu katada da ka'abin malikin ba su da alaka ta jini alaka ce ukuwa ce islamiyya imaniya suna akwai littafin musamman waɗanda an ka cire kasuwan mun sannan sallah inda sun ka kira ƴan uwansu aku aku aku da yawa duk waɗanda adda alaka da murya ya faɗi ya faɗi alaka su waɗanda adda alaka hukuma islamiyya ko imaniya ko alaka su wannan tsakanin ka'ab ibn malikin da abu da hukuma ce imaniya islamiyya kina mamaki yar na? uwana ana sai ta ce kullu na insha Allah kware kuwa a ce ka kan ruwa ta sha wannan ka amana faqala sai ce mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna halaisar jinada ciki nan ai ita ba na gasa tana shan ruwa ashe kaga ashe ruwa na shan ruwa da illa sannan kuma ba illa ashe illa abu ya zanna gasa ko ba haka ba ehe to da yawan baka wani hukunci inda ta zaka fada ruwa ashe shi na ba su aure ko ka samu wannan karkashin hukunci ashe duk abin da aka ce ma najasa in ya fada ruwa ya tsiraitar da shi ya cire shi daga tsohoriya sannan canwa ba na jisa ba ce innaha min at-tawafin alaikum ta canwa Musa tana cikin ku ba kuna cikin yaran gida kuma tawafina larabci ana nan yaran gida kamar ɗan yaron kana na gida yaron ka ko wani kaza ya fi ɗan duka ya sha ruwanka ya aje shi ke sai ka zuba ehin tawafi na annabi ya ce awi tawafa rawu Inna innaha min qawafina alaikum tana cikin masu yawo cikin ku aw qawafati ko ko umane da lamirin mata tana cikin masu yawo cikin ku dan mata masu yawo cikin ku yaran ku kananan maza ko yaran ku wace kalma umane ita shakkar malu ina fata mu gane wannan hadisi ya nuna ni ya nuna dai a take cikin shan wata shawa ba su lalacewa daga nan sai ka ɗauki yaki duk wata dabba da ta shawa in dai ba a faɗe ta ba tana ɓata ruwan to ruwan nan mahaukaki na ko wace dabba ta sai wanda an ka faɗi ko ba haka ba to za mu samu wani hadisi can idza walaka alqalbu fi ilahi ahadikum ko ba haka ba fal yuriqhu wal yaghsilhu sab'a marrat ula hunna bit turab take hita kai ko ba haka ba in ba kare ba cikin dabbobin gida shi da mun muke da shi ko sannan wa sai wani hadisi kuma za mu faɗi shi ba sai na kawo shi ba ga hasken wasu imam malik mun fahimci wannan akwai ƙari cikin hadisin akwai fatan imam malik ko ya hadisin a ƙari yau akwai wata fatawa musu fatu ta ba ta da amma nasu akwai wata fatawa na'am ala قال يحيى قال مالك إمام مالك يبار فتوى يتي لا بأس به babu da yi in wa ko musta ta shawarwa babu ne ko haka ba illa an yi wa ala fami hana jakata sai an bakin ta ga najasa kuma shi ke da mun fahimta ta ga kasara ko sai an ga bakin ta daga najasa eh kuma a gani ba ko canwa ba ko kai bakin ka adin da yasa ka shawo ba ma wala da ko ba haka bane canwa eh kai da wala kada karramna bani Adamu? ko ba haka ba to mun fahimci wannan abu na gaba banda karen da mun ka ambata akwai gunki ya ratayu da ruwa ta sha وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في رفد فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حولك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع نرد على السباع وترد علينا كرشن حديثي وانا حديثي مكذبة إمام مالك من يا يحيى بن سعيد الأنصاري مالك إمام مالك ناسكة حافظ منسيشي محمد بن إبراهيم وانشلشي يحيى بن سعيد من السادسة طبقة السادسة إمام مالك مومنتا طبقة السادسة يحيى بن سعيد طبقة السادسة محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي شيما ثقة من الطبقة الرابعة يحيى بن سعيد ما يقول يقول طبقة السادسة يعني هو خالصة خالصة هو يحيى بن سعيد إيه، خالصة shi Muhammadu bin Ibrahim din nan shine ar-rabi'a tabaqatul rabi'a shi ma thiqatun kun ka diba yana cikin wasan karoito hadisin wannan sanadin ya ya haibu sa'idin da Muhammadu bin Ibrahim al-Taymi a suna cikin silsilar da sun karoito hadisin inna mal a'malu bin niyyati sun ba kuma manta ba shi ma an ya haibu sa'idin an Muhammadu bin Ibrahim shine wannan an al-kam har zuwa karshe shi wannan Muhammad bin Ibrahim yace an haya ibn Abdurrahman ibn Khatir to nan magana take haya din nan tika ne shi ma yana cikin tabi'ina kun gane baban Abdurrahman sahabina yana cikin sahabbai a saurara yana cikin sahabi da aka cewa sahabiyun ru'yatan tabi'iyun riwayatan sahabiyun ru'yatan tabi'iyun riwayatan in dai a gasta annabi sallallahu alaihi in shi azama sahabi ya ga annabi amma bai ji magana annabi ba ko haka kun sa akwai wanda ya cinka ana ce ga annabi can ya ya taba cinka annabi kuma daga nan shi kenan ba su kuma haduwa ba akwai wanda annabi ya gane shi bai ga annabi ba an jera su malama da shi amma su yi kokari sosai kwarai kware daga akwai wanda ya annabi annabi bai gane ba akwai wanda annabi ya gane shi bai ga annabi ba akwai wanda ya cinka annabi akwai wanda ya noma shi guda da annabi sun yi zamani guda a wanda ya taɓa gani annabi yana raye yana musulunci an bai taɓa gani annabi ba saboda musulunci an kai mashi shi can garin da ya musulunci ya imani da annabi amma yau ya kafa fa fa fa fa ya taho ran nan kawai sai da an ce kuma fiye rasulullah ta mata sai ta kuka ko ba haka ba to akwai yare yare da shi wannan hajina a cikin zamani guda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai karbi hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko dukkan hadisin sa da da sahabbai da karba amma baba ne shine hadisi hadisi wannan mun san shi shahidun badariyun sahabiyun jadidun hadis ibn abi talha sunan sa sai hito ina da abun bada tarihi sunan sa sai hito a yakin fatu makka lokacin da man sallallahu alaihi wasallam zai fatu makka ya tsara hadisai na kusa-kusa ya ambata musu inda za a nufa za a yi makka amma ya wasiya da su kasu gaya mu kuma ba haka ba mun san haɗin yana da 'yan uwa yanzu din iyali ne da duk mata ne da iyali suna makka kuma yana da tsafawa sosai da fahimtar juna tsakani ne da abu su mun san lokacin abu fiyana bai musulunta ba to sai ya ji tsoron kada a shiga makka ido ruje ko ba haka ba a yi kan mai uwa da wani su oh, sai ya zan duniya ce ko kuɗi ya ne su halaka a haka sai ya soki takarda ya rubuta mu abu su ya na canka sami annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigo makka kuma Allah ya bashi tabbacin na nasara shi ne kama ya shawara to Allah ya fita amma ya gwada wai ya yi gaba da gaba da annabi ya fita amma abin da ya karungo sanadiyar rubutu mai takardar in zai fita ya gama da yadi wannan shi ya shi ya makasudi eh ba dun cin amana musulunci ba ba dun kaza kaza ya san ya ta Allah ya ba da nan kuma ya ba shi shawara kai gaba da gaba da annabi da gudu amma da wuce bai da yari wannan kuma sai an ka samu dan wannan kuskure da aka yi su ya ba wannan mata sunan da yake kissa mun sallar sallar ya aika Ali na bi talib da liqidatu aswati kindi na shafin sai wata mata su an so wannan takarda haka sai aka kare ta aka an so da sauran wannan ta a wila an an kama mun sallah ta dai kara sahabbai sannan ya yi jawabi kan wannan ya ce waye wanda ya wannan nan haɗu ya tashi ya miki ya kama mukakkata ci ya rasu da wani kuma na yi ina yana wa ba ulidu illa khaira kaji kaji kaji kaji kaji kaji nabi sallallahu alaihi wasallam kallon ya bada bayani umar bin khattab ya da ta kame ga waya ya ce ya rasulullah a adribu raqaba hadal munafiq kabari ka tike ne ya rasulullah النبي صلى الله عليه وسلم عمر يأتي وما يدريك يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم هذا عمر إيه بك سني بشيونا في أم بدر أي كان أم بدرنا ashe ba ka sani ba lokacin da ana karafiyar nan Allah sarkin sarki ya diwo ya leko yan fada suna karafiya ya ce yan fadar da yau duk abin da kuka yasa in Allah ku yi kai ta wala gawar ta muku ba mu shiga wata ba kuma haɗu bana ciki ya za ka ce mai magana ai Allah ta mu yawan gane Allah gafar ta shi wanda da hindi amma da hina ko ta da Allah gafar shi sa Umar bin Khattab kace ya tsaye eh, ko Abdullah bin Umar kace Allah ya san habban mu sallallahu alaihi wasallam ba su rinda saboda ni saboda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi لما يدريك لعل الله اطلع على على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم سؤال ذاكم فينا غفرت لكم والله يسمى باب شركة دوكو إن الله لا يجدر أن يشرك به تعذاك شركة دابيك يا حكا دوك أنسى بدون قاعدة والولا هو هكذا يتشي ورمن جارنتين الله باب باب شركة أما نتوى ما دون شركي باب كوري هو هكذا أما نتوى هكذا نحن تهيرين كذا هو هكذا يتشي أي لا ko to wannan haɗin kaga dai ba sai an baka bayani ba shekka ya yanzu sai a ce shahidun kadariyun halittu quraishi ya ce sifofin da aka faɗa mu shahidun in ya mutu shahidina qadariyun don a ƙara jin na kalmar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala wannan garanti na wannan kuma shaida ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya ba haɗin na cewa shi dan cikin ne ba haka ba duk da yawa kai aiki in kai aiki ba Allah ya bada shi ya karɓi aikin ba ina ka karɓi kuma gaban ka aiki kai Allah ka aikin ka da haka wannan dai babban mutum na kwarai da gaske to amma bangaren hadisi ku fahimta a haɗu da yaro ta hadisi ba a ɗari Abdurrahman a jika ne ya aya kila ku fahimta shi yake daga wa yake anna Umar ibn al-Khattab Umar bin Khattab ko nan matsalar min jikan shi haɗu na rikarka shi wannan ya haita muka magana an haige shi a zamanin mu'awiya rabin nan na khilafati mu'awiya ku fahimta umar sai da ya rasu usman ya hawaye shekara wajen goma sha usman na affan usman da ya rasu ali na bi talib ya hawaye shekara wajen a shekara hudu da wata shida ko shekara hudu da wata shida ya sauka Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya kawai wata shida sun kan shekara arba'in ko ehem daga hijira shekara ta arba'in kasan ya rasu sannan an ka azaba sannan an ka azaba Muawiya radiyallahu anhu to lokacin an ka yayi shi wanda ya ce Umar ya yi kaza kila an fahimta daga nan ni za ku samu hadisi ya zanni ya zama kafir hadisi ya tsinke kuma ko zamanin Umar an ka hai yana jariri na shi ya rawaito hadisi ga Umar ko zamanin Usman bin Affan ko zamanin Ali bin Abi Talib ballantana zamanin Muawiya radiyallahu anhu kila an gani hadisi mun kafu mai kuma wannan to sai ma dun saboda ni saboda mu hidda cikin zamu fita يبكي أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب خرج في ركب ياهي تسكن آية فيه تسكن آية أقوي عمرو بن العاص babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko shi ma nan kwata da take ta shiga aljanna a kula kina cikin manyan manyan sahabbai sun zagai shi a na zanzi haka malam ahli suna sun ka bayyana saboda cikin wanda ɗan a suka fi yawan zai amrul asu da shi da abu huraira to sun fita cikin ayarin akwai su waɗannan hatta wa rabu hauda ana cikin tafiya sun ka ga gaitaki قال عمرو بن العاص suna kaiwa ga sarki kamun su har saka ruwan sai Amr ibn al-As ya ce da sahibul hawl da mai tsaron sarki wanda ya kusa da sarki yace ya sahibul hawl ya kai mai tsaron sarki hal taridu hawlaka tiba alamin namun dadi na shan wanka na shan wanka tinga in ya ce yana sha ba a rola mun gano abin da ya kasance in ya ce ana in ya ce suna sha ba in ko ba su sha sai aiko shin namun dadi أحداء لا نشكر ruwanka فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يفتش سيرتي يا صاحب الحوض كيف يتركي لا تخبرنا النظر وانت كسر ولا بار صار مكاتبتي فإنا نعيد على السباع وترد عليه مو لدبو بي أي شبني انت بيك مني وما هكذا مو لنا من ناجي شبني انت بيك مني وما هكذا كشدت سيوسو كهاوسو كتنام ونسوسو ما سوى الشوف أجل da wuce da wani fitin ashe abin na cuɗayin cuɗan ya gami inna hunna tsawafi na alaikum wa tsawafatu ko shiga mutane suna tuku sosai ko yau da kullum shi ka sa ni shi ka sa ce ba za a ɗauke muku tsara kunci ko haka umar ya ce da wannan na cewa ne na cewa muna cuɗewa da kila mun fahimci wannan wannan hadisi na farko mun samu dai ta hanyar sanadi bai gaggata saboda mun kwartu'un yahaya ibn abdurrahman ibn khalid ibn kamar muka ce lan yudrik umara ibn khattab rabbi an yasana fi hadithin sahih mun gane wannan sannan hukunci na biyu ana ci magana hadisi makani makani shi hadisi shi ko makani hadisi sai mu ce ya cikar da wani hadisi wanda arba'a suka waito abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja sun ruwaito shi ga abdullahi ibn umara radiyallahu anhu an tambayi manzo sallallahu alaihi game da ruwan da namun daji ta yace idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil khabatha wa fi ruwayati lam yanjus nafsu su'al ita dai ta aka wa manzo sallallahu alaihi idan dabbobi sun ka sha ruwa ne hukunci ce in sun kai kulla biyu kulla kai kulla biyu to ba su lalace ba ko kuma ba su nagarce ba ma'ana tsahirai na tsahirin in sun kai usulu take hukuma ni a mafu in sun kai mafu in ba su kai ba kan ka ce in sun kai kulla biyu ba su nagartuwa to in ba su kai kullabi ba ehe in ba su kai kullabi ba sun lalace wannan shine mafhum ehe shine mafhum sun fi inda ba don haka ba in kace da sun kai kullabi da su ba kai ba duk babu komi. sai mu ce tambayar mu mun sallah sanar da yayi ko ko aidin da ya sa yake idza e, kana al-haq in sun kai kullabi ba su lalace aidin da ya sa sai mu ce ni sai mu ce la yi bai da wani ina fahimta sai ce ba sanar da wani مفهوم أقول عكا تأكد في وانا يا صفا ما حديث الكل كم نعم، حكا في أشي من في أشي وانا الحديث ضعيفي لا تقول منقطع كما يا صفا ما حديث الشهيم في أنك ما شو رسونا إذا خالف الحديث الضعيف الصحيح في أشي من منكر في أشي منكر إذا الصحيح الصحيح سكا بغا تأتي وانا حديث لا وانا أقريم يوم صحيح يا muna da wani hadisi sahihi sai mu ce mai wannan shazun wancan mahfuzun haka ne ko idan ku wanda da'ifi na wancan ingantacce da'ifi ya sa'ad da ya kama ingantacce to shi da'ifi ya zan mutarun wanda kuma ya zan ni ma'arufu kiran farki wannan da yake abu na gari sai mu ce ma in mun yi adalci ba mu ce ma umar ya bazar da magana saboda ni saboda in ki ba haka ba sun yin kiɗa yadda Allah shi bai tambaya sai ya ce muna a yanzu ko zo magana ko wani Umar bin Khattab radiyallahu anhu ko sai mu ce a'a ai ma mu ma hadisin aka tuhuma sai ga Umar kila fahimta Umar bai ce haka ba domin Umar bai saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihim sahaba gaba ɗayan su sun yi ittifaki wajen tsara da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga su akwai ɗani Abdullahi bin Umar kuma shi ya yi rasu hadisin da za ka nan ba kullace ina fahimta saboda haka babu danganta kuskure da rawa sai mu ce hadisin bai inganta ba ku fahimci wannan abu na biyu la'alla sai ka ce a ah, sai rana su da hadisin jabir da hadisin abu sa'id na kuduri dukkan su sun roki wannan hadisi na cewa an tambayi mu sallah sallah game da in dabbobi sun sha ruwa sai ya ce babu komi ina suke wanda duka sun roki shi sai ce in ka ce haka sun hadisan waɗancan ba ki faina gaba ɗaya hadisin abu sa'id na kuduri usama ibn abdurrahman ya rawaito shi ko ba haka ba hadisin jabir sosai ne dan baban abu dawud ya rawaito shi abba abu dawud littafi kila fahimta ala kulli hali ta kara da hadisan ba su inganta ba illa hadisin kullatai mun fahimci wannan yanzu ka zo zuwa ga hadisin kullatai ne ni ashishi kuma hadisin kullatai ne ya kullatai ne kullatai ne akwai wani littafi da wani malami ya yi malamin da ya yi abdullahi ibn sanar al-mariya ya yi abubuwan da misal na shari'a ne irin dirham dinar irin su kai irin su kaza kaza kaza biya inda su ya fassara ya yi fatin nasu da irin ma'aunai mu namu ne yanzu ya ji kuma abin da aka ce ma kulla kai a yanzu shine abin da ya yi daidai yace wal qullatul mashhuratu lada da al ilmi iya kullatu hajar idan an ta ce kulla wajen cikin hadisi ita ce kulla mutanen hajar hajar ce wa hajar hiya qaryatun qaribatun min al-madina hajar dinnan wani kauye da kusa ga madina walaysat hajar al-bahrain hada sauran bahrain ba sai yace wa qad zaka wa qad sabaqa dhikru miqdar al-qulla mun riga mai bayanin su amma sai ce wa huwa gashi nan islami wani ata jiran a yanzu kilogram ɗari da biyu shi a kilo jiran da biyu shi a guda to idan sun ka kai kilo ruwa sun ka kai kilo giram ɗari biyu da kudu ko ba haka ba duk kula kilo mun ka ce ɗari biyu da kudu to ko sha na dabba da giwa da zaki da kura da duk dabba ko ana cinta ko ba a cinta cikin namun daji to ba su bata ruwa amma in ba su kai kilo jiran ɗari biyu da kudu ba kun ka sha ruwa to waɗannan ruwan ba a arwalla da su kila kuma fahimci wannan to Allah ta nuna hadisi na karshe حدثني عن مالك an نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن yana cewa idan kana rijal in kana rijal wan nisa yace hakika maza da mata fi zamanin rasulullahi a zamanin mun alaihi wasallam sun kasance la yatawaffa'una jami'a suna alwala tare tare maza da mata suna abu da tare malamai sun fassara sun kun kaji ba sharhin da ake ana nuhin shi wani da shi da mata sai ko ba haka ba fi yi arwalla tare wasu ce a'a kowa da kowa suna arwalla amma kabla min zuri ta sujud kamar a sauka da ayat da an ka ce yanzu da yanzu da masu da namiji ka a kusanci juna shi da aka yanka, amma ni muka sun mu yi tuwa da mu fitar na fikiru abinda muka sun mu na fikiru ashe kana kina eh, kuna a wala tare ba shi a fikihun ba ku fahimta sosai tsarkin ruwa muka magana ba halaccin ka yi arla da mace ba babu tsahuru lilwa zuwi muka magana ashe abin da aka fi a gano ashe kin ji sauran ruwa babu da kika amfani da su sauran ruwa a lokacin da kafan fatin ruwa ko ba haka ba yanda ajiye mai kwakiya na kan ruwa abin da kan fari ruwa ragi in ta kan wasu abin da kan fari ragina. in ta fari kan wasu wasu ashe da ni ba daya biyu ragina. to ashe in ni kan wasu so ɗayan ya zan ragi ko in ji a wala da su ya ba in ta kan wasu ɗaya ko ya zan ragi ko in in ji a wala su ya ba ko ashe tsawon ruwa yana halatta ɗahirai na da su. ina fata mun fahimci wannan sauran wanjin tsaini kai da mace ku yi a wallaka amma a fahimta kaji kamar wancan hadisi ka ce a sai a ci kawar wancan hadisi ko ba haka ba hadisin na cewa an hana mace ya Allah da sauran ruwan namiji an hana namiji ya sauran Allah da sauran ruwa mace ko a ake fassara biyu fassara ta farko sun ce alakara hatin nan jaza amma alakara hatin kina fahimci wannan fassara ta su da shiyar ai su ko ci karo wancan daban wannan daban wannan tare suka yi wancan ai a raga kila kuma in ce tare suka yi ai a raga ala kulli halin abin da kake in ce imam malik da sai da hadisin cewa al-ma'ul musta'mal shi muka san kuma shi ne kaida al-ma'ul musta'mal ruwan da an kai Allah da wani ya arwalla da ruwa ya raga ya alaka ya Allah ina da mun gane mun ranar kiyo muna ya abu da mu shigar da wannan ko guda kila sai mu dan yi kafa bayani da yawa eh to eh mana ai suna da mutum da su ko wannan cewa kilogram kila ya kamata da gani kilogram jarka lokacin sama kama kilogram jarka nawa wani da na kwashe shi a eh? Eh? da da aka yi لا باب ما لا يجب ما لا يجب منه الوضوء هذا النبي لا ركار حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمار عن محمد بن ابراهيم عن ام ولده ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني امراه اطيل ليلي وامشي في المكان القدري قالت ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطهرهما بعد ما بعد kai yi awalla ka tafa zuwa masallaci sai ka taha kashi ko ka duri mai goshi a ce baka da takalma ya fi ka da awalla sai ka sake awalla sai ka sake na jalla ka san na jalla ka sake sai ka sake awalla a'a na sai ka sake awalla in dai ka san na jalla ta akwai a bisa magana kan mutunta ko ba haka ba kuma an ta koma a hadisin da malamai suka fi a cikin aure ma'abudi sharhi abu dawud yana da hadisin kuma sun ya ce sahihi na kuma ya fassara haka ya ce ni ya ce alƙadar ya ji su shi aka magana amma in ba alƙadar ya ji sa ba in san ya ta layi ko sai an wanke a kula da ka'idar sun za mu ko hadisin wankewa to ga hadisin wannan hadisi ne a dunkule da a gurgurde hadisi na shi ma hasanul ghaib daga malik da muhammad ibn umara ibn amr ibn azm fika ne da muhammad ibn ibrahima shi ma fika ne da ummu waladin wata ummu walada haka لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف haka wa Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf Abdurrahman bin Auf mun san shi babban sahabi ne ta cikin manyan manyan masu kuɗi cikin sahabbai ita wannan ummi waladin sunanta kaka shi ni asunanta an koyi an santa kuma da asunanta tabi'iyya ce amma tana cikin tabi'a kanana makabuka ce tana cikin dabakatun rabi'a kila ba mu ce fika ba akwai in muka ce maka bula akwai abin da akan dama akwai fika akwai fikat akwai fikatun akwai katun akwai labasa biyu akwai sadukun akwai makabul dan ka ce makabul da kake shi da kake shi dan aje ina sun ko a jaraba mu ce ciki ko ba haka ba in aje ina an ka ce ki shi makabul shi sa uh, ibn hadar tsaka kaida sai ce makabul sai ce in tubi'a ba haka ashabiku hakkun insu kusayu insu biya ya samu karakiya abokin tahiya ce awo lalle haka na to ita dai baka bula ce kan haka hadisin ta ya har cikin gidan hasanu ko ba haka ba saboda tubi'a aka bincike hadisan sai Abu Dawud ya koma kawo wani hadisi na ta wanda ya koya mata kari sai hadisin sai ya tahe daga hasan ya koma sahihul da gaibi saboda wanda hadisi a cikin wasa malik sahihul da gaibi don akwai wanda ya koya mai baya cikin cikin abu da guda annaha sa'at umma salama ita wannan ummu waladin wanda muka ce mu humaida ita karamar sahabi eh karamar sahabi a tace eh, ita kuma mu labar tace ta tambayi umma salama mun san umma salama mata annabi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummu an ce zaujin nabi ne sai aka tika قالت تشي متى إني امرأة نيمة نكي أصيل الزين جيلة زنينا ta أو jela zaini jelar da sa da tsawo wa amshi fil makani da qadir ina da cikin wurin da bai da kazan wuri mai kazanta qadir kun wuta dima mai aunu ba yace ai aliyajis qadir kuma aliyajis inda aka bori sosai ko da yaushe amma kaddana ya bushe ka taka ka wuce ko yaya ke nan har sun musalama sun musalama ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru ma ba. in kibitin kin lashu ne wurin yan gojo ne ko kafin kai ta da ka wuce ka tafi wuri busasshe wanda aka koyi ka muka kai nan karshen sani zaka zahi a shi zama tashi ba su Allah ka tunani ashe ka kana tun sabai warar Allah shi muka sun bugani ma la ya ji min hudu ka kana tun sabai warar Allah in busa in ban ya ta kuma wankewa aka saboda hadisin takalmin a gare mu ko na sha in ka zo ka goge ko ba haka ba yau وحدثني عن مالك انه راى ربيعه بن عبد الرحمن يخلص اضطرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي ما مالك يا رب لا باجي دجا يحيى رب لا باجي قال مالك امام مالك انه راى ربيعه شي امام مالك يا جمال مالك ربيعه الراي ربيعه الراي فصم يا منيا منيا مالما امام مالك أنت من ربيعة الرأي فكتي رأي بقى رأي المضمومة أنت رأي بقى رأي ذاك الرأي رأي هنا انت to kai hankali kai in an ka so dai an gaci a yadda fito cikin hadisi to sai ka saurara shi sa aka ce mai raji'atun ra'ayi shi imam ne a cikin wanda ana tarihi ne sai a ce wanda ya kwashi ilimi ne imam malik ita hudu ne sai imam malik ya kwashi hadisin Muhammadu ibn muslim ibn shahadu zuhri da gare mu mun san shi ko ya shahara gari ilmin hadisi ko to shi ko na imam malik ya samu ilmin hadisi ina samu ilmin fikihu wajen rabi'atul ra'ayi to ga wani fikihu da ya fitar rabi'a shi imam malik ya ga rabi'atul ra'ayi rabi'atul ibnu abi abdurrahman ana cewa rabi'atul ibnu qarnus sunan baba ne qarnus don abu abdurrahman wannan kunya ya gan shi ya kalisu yana kwarnayi muka cewa ko suke abu ya taso ma kwarnayi ko da yawa so da yawa sai ga ya Allah amma ya kwarnayi وهو a cikin ثم صلاتي فلا يستطيع كما صلاتي ولا تطبيع تشعر الله يا زمن حتى حتى يتجسد الله شوف ورنجي da amai da duk mutane sama da su za ku wani ko ba haka ba kuma wannan duka ce hadisi ba hadisi bane muna da hasken rubutu masu magana kan wannan yau wala cewa kwarnani da amai bai zura da Allah duk da akwai wani hadisi wanda yake mawdu'un la na Aisha radiyallahu anha ina jin za ku tuna da za ku ci karo da shi cikin bulugul marani barnagi da hako da madi da waje asoro da ko to hadisi mawdu'un nan amma kuma lalle hukuncin haka yake barri ba wala abu sai dai hada madi da waje kaga shi wanda shi ko za a kiyaye da hadisi wannan hujja kuma ta hujja lalle barnagi da wala abu na da kale haya wasu ila malikul har rajulun talaka fama hal alaihi an tambayi ma malik mutumin da ya kwarnaki abu ya ci abinci ya yi bakin ehe abu ya yi mai wut ya zo da baki ne ko wani abu shi na sake arwalla ba ka da mai ta alayo sai da arwalla ba ba arwalla aka yi ni zai yi kawai wani makulis ya kurkura min zare ka. ya kurka baki ne daga wannan zai kurka baki ne wani ya filfa ba ya wanke baki shi kawai da wani abu na da وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حلق ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. حديث لقى امام مالك لقى نافع لقى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي جليل ابن صحابي جليل طيب. حلق ابنا لسعيد بن زيد وترانا انت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد كم اشهر مبشره بالجنه. إيه، سعيد بن زيد. سكان سيارته abdullahi ibn umar shi ya zo da aka kare ne wanka yanzu ya kama wannan da ya rasu yana shafa mai turare hanun an ka ce hanun an wanda shi sai turan da aka kama gawa yau akwai hanun akwai haluk akwai tsib ko tsib wanda ka shafa ka dinga mallakin juma'a haluk turaren da aka shafa ma yaro jariri an ka mai aski hanun turaren da aka shafa ma matacci ne mutu yau wani ara suke nan ba ba ka saboda haka da an hannada ibnan suka ce matacce na ya mutu ya rasu sai shaha makallansa ibn zaidin turare da ya rasu wa hamala kuma ya dokai sun ma da karin ya doka a kashe makabarta ko ko a kashe wajen sallah da ya ne dokai da aka gama sun da karin masu da Allah ya wani shiga masallaci fasar da ya yi sallah wannan ya kauta mai sake wa ba shi kuma matacce ne wa ko ba haka ba ko matacce ne wa ba ko matacce bai warware ba ko ba haka ba la'alla sai ka ce a ah, sai na ga hadisin zamu yi da hadisin ingantacce mu sallah sallah ya ce man hamala almayyita kada ya tawassa wa man gassala fa ya raka sai sai mu ce dai eh, hadisi na kuma ingantacce kuma haka magana sai wanda ya ɗauki mata wanda ya ɗauki matar gawa to shi a wannan wanda yawa gawan ka shi ma shi yanka haka magana sai sai dai shi baban abin da yasa yake shi baban saboda hadisin da muka samu har yau jiya shi ko hadisin Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a cikin musnad nashi wani sallah sallan yace babu wajacci babu wanka a teku dun kun ɗauki gawa ko dun kai mata wanka dun ko fa inna man yakun laysa bi najisin mutuncin ku ba nisa bane saboda ka dun ka ɗauki mutunci babu wajaccin yin wanka babu wajaccin yin wanka wancan istihqaq ne kila fahimta kuma shi ma hadisi na ingantacce saboda haka ashe ɗaukar gawa ko yi maka wanka in kana da aula baiwar aulaka in ka gama ka so ka tashi a aula babu laifi in kuma ba ka tashi babu illa wancan hadisi man hamadu da ta kan ya tawarta wa man gassana hu fa lada da istihbaba ina wannan shi حدثني أشياء قال الشيخ لكن عمر الزياد يكتب استغفار من الشيخ ما شاء الله قال wasu ila malikun. كما الإمام مالك قال في الكل نون أقي أرول أني أمي نميل أرول نميل أمي أقي أرول لا قال لا ولكن طيبين ليتم مؤمن شكر كربا شكر كربا ولله كل صاحب شوي كربا ولكن عليكم الله شنو يا فرقو يا فرقو مش أكل ولا يتم مؤمن ولا يتم صاحب يحرسون kuma kuma wasu sa ruwa da baki ba a sa yatsa ba a sa asuwaki ba a sa kuma da ta sa ba ka yi kukkukkukkukkuk ka zuba ka yi masu na wasu amma kuma an wasu habbar da ka sa yatsa ko ka sa asuwaki ka goga shi a gusu kila an fahimta ina da nan da mu tsayawa insha Allah mu karanta da kuma Thank wani yana cewa assalamu alaikum muna fata mu ne muka yi sallar magariba za mu gama sallah da kuma minti goma sai muka lura da akwai hadari sai muka sa'ada kaya sallar sallah muka sallaci ishari ana ba ka kuma da ina kurkun wannan kurkun ya koyayi إليه إن شاء الله بالإسلام تعرف خلاص جمعكم تعرف خلاص الجمع آه، بين الثلاثين جمع بين الظهر والعصر وجمع بين العشاء والمغرب يعود له ان شاء الله يرام هذا ان شاء الله وانا في الفرسيه معنا سنه البيع مهمه سمعنا حديث عبد الله بن عمر وانا كنت بريد المرام cuta da shi ne sai na a shi ne muka ambata na cewa kilogram ɗari da biyu shi ya kulla ɗaya kilogram ɗari da biyu shi na malam ya ce yanzu ya kamata a kara samo ya za mu gane ta hanyar ma'auni ko ko hanyar rom ta zamani yanzu kuma za mu yi yana ba shawar da samu wannan littafi da hawul mawazin wal makarim shar'iyya ila maqadar mu'asara mu'assasu ahl bait was sahaba suka kai shi yana ya kamata ya samu shi zai ga komai da gaske ta hadisi sosai kwarai da gaske game da kullu kai wannan kenan wanda sai ni da bayanin da bai gane ba akwai bayanai da yawa game da kullu kai تحويل بحثوا في تحويل الموازين والمكاييل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة you. Ah,